yadda ake sosan farajin mace a daren farko barka da zuwa House online kamar yadda kuka sani wannan tasha tasha ce wacce ke koyar da sirrin jima'i don haka ga duk wanda bai yi subscribe ba muna roƙonku ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa ta yadda za mu sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyo a yau sabon darasinmu za mu yi bayani ne akan yadda ake tsotsin durin amarya to yau ina so in yi magana akan yadda ake tsotsin farji farjin amarya ko in ce yadda ake shan gaban amarya da farko dai an san abin da ake cewa gaba wato farji wani irin daɗi wanda wallahi ko kuɗi bai kai shi daɗi ba domin idan kana da kuɗi ma wallahi sai ka neme shi ta hanyar iskanci ko aure saboda haka ina mugun jinjina muku mata akan abinda Allah ya yi muku to ga bayanin yadda ya kamata na farko dai hajjiya ya kamata ki rinka aske shi sosai ki rinka bude shi idan zaki ki bacci saboda ya sha iska ki rinka tsarki da ruwan dani. ki rinka sa tsumma kina matsa shi ki rinka shafa mishi mai da kuma turare sosai kuma ki rinka shan ruwan kwakwa ruwan zogale tare da ogun. kuma ki rinka shan madaran gwangwani tare da zuma za ki zuba madaran gwangwani kamar guda biyu cikin cup sai ki kaɗa shi sosai sai ki rinka sha kowane safe to idan kina haka idan alhaji ya zo tarayya da ke sai ya kusa suma saboda jin daɗi saboda za ki yi wani irin daɗi sosai gabanki kuma zai matse sosai kuma ba za ki yi release da sauri ba kuma wani ruwa mai shigin daɗi zai ringa fitowa daga cikin gabanki kafin ki yi release kuma wallahi idan kika zo yin release za ki sako ruwa mai mugun yawa za ki ji wani irin daɗin da ba ki taɓa jiwa kuma za ki iya release kusan su biyar kafin ku gama saboda idan kin zo yin release za ki kawo ruwa mai shegen daɗi kuma idan mijinki ya tsotsa gabanki zai haɗiye ruwan duka saboda test ɗin zai yi kaman milik wato madara saboda haka mata don allah ku kula kun ji to sai gare ka ango idan ka shiga ɗaki ka tuɓe mata kaya kai ma ka tuɓe ka zama zindir ita ma zindir sai ka fara kisin ɗinta kamar za ka cinye mata harshe ka rinka zuko harshenta kamar mai shan sweet ka rinka sha mata kunne sosai ka rinka matsa mata nono kaɗan-kaɗan ka nemi gurin kan nononta kana sa harshenka kana mulmula shi za ka ji ta yi daɗi za ka ji tana wani miƙa mashi tana washi wayo daɗi tana wani shegen miƙa sosai can idan ka sa hannunka cikin gabanta wato farjinta za ka je duk ya jike sosai ruwa ya kwararo daga gabanta saboda irin haɗin da take sha sosai sai ka sa hannunka wurin wani ɗan hanta ƙarami da ke saman farjinta wanda hausawa suke cewa mai gadi ha ha ha za ka rinka mulmula shi kana ɗan kai shi sama kana dawowa kana kaiwa sama kana dawo da shi ƙasa idan ana mutuwa a dawo to kai ma ita ma za ta mutu saboda ko an ce maza tashi ga barayi sun shigo da bindiga ba za ta tashi ba sai ka kuma dawo ka sa bakinka cikin farjinta ka rinka zuko shi kana lasan mai gadin za ka je tana wani irin wani, ihu har sai makwabta sun san yau ana harka cikin gidanku. za ka ji tana wayewa daɗi ta fi kowane namiji daɗi kar ka bari an gona a lokacin ita kuma so kawai take yi ka saka abun nan naka mai shekin daɗi saboda kana sawa za ka ji yana wani ƙara yana cikal-cikal alamun ya ka kenan sai ka sa hannunka ka rinka cikawa ciki off and down zaka ga tana wani nishi tana mika Alaman za yi release to sai kai maza ka cire hannunka daga ciki saboda kar ka bari ta yi release da sauri sai kun kai kusan minti tamanin kuna wasa irin haka idan ka cire hannunka to ruwan zai ƙara komawa ciki ba zai fito ba komawan shi wani daɗi ne kuma a gare ta saboda yana da daɗi sosai ya rinka fitowa yana komawa idan ka gama tsotson ta, har sun fito duka sai kawai ka dawo ƙasa ka fara tsotson farjinta sosai ka sa yatsunka guda biyu kana cikawa sai kawai tana kawo ruwan kamar famfo saboda za ta iya kaiwa minti goma ruwan bai gama fita ba za ta wani ƙanƙame ka kamar cingon, kuma ko ka sake ta za ta nemi hanyar dawowa saboda ba za ta ji daɗin wani namiji ba don namijin da yake daga arewa idan ya iya irin wannan to ba za a bar ku a baya ba sannan kuma akwai wasu sababbin darasa da za mu kawo muku don haka kafin mu shiga daga ciki muna roƙonku ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa ta yadda za mu sanar da ku da zaran mun ɗora sabon bidiyo ga darasi guda ɗaya da za mu kawo muku za mu muku bayani ne akan yadda ake so tsokano sha'awa kashi na ɗaya kafin a sami gamsuwa a wurin jima'i ya zama dole a ga cewa an tsokano sha'awa ta yadda jiki zai zama a shirye don yin jima'i ana fara tsokano sha'awa ne ta hanyar wasa da nono musamman kan nono, saboda wannan sashi yana da jin taɓi musamman ma idan ana shafarsa idan an shafe shi sosai ta harshe ko da yatsa ko kuma aka tsotse shi yana miƙewa kamar yadda beli yake miƙewa in an tsokano shi yana daga abin da yake ƙara armashi mutum ya riƙa wasa da kan nono tare da beli a lokaci guda wannan yana sa mace ta samu jin daɗi sosai shi kan nono a lokacin da ake shafa shi macen ma tana jin daɗi saɓanin nonuwa su kansu su nonuwa suna da ɗaukar hankalin kuma ko alamarsu mutum ya gani sai hankalinsa ya tashi shafarsu kuma yana hura wata buƙatuwa ga mata da mijin gaba ɗaya mata suna jin daɗi idan suka ga nonuwansu suna burge mazaje wani lokacin ma su da kansu za su ce wa mutum ya ta shafar nonuwan yana gogar su maɗo a kashe na biyu wannan shine iya darasin da za mu kawo muku a yau don haka akwai sababbi haɗaɗɗu fitattu darussa masu zafi da za mu kawo muku akan gamayyar aure. Ga duk mai bukata sai ku danna subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa ce da za mu sanar da ku da zaran mun ɗora sabon bidiyo. Naku a kodayaushe, Hausa Online.